alaikum uh, dangane da bayani da muka yi na turanci zan je kai tsaye a inda sako ya fi muhimmanci a wuraren kuma sun jibanci yaranmu da ba a biya ma zaunawa jarabawa ta neko ba mai girma gwamna dr dauda lawal dare ya gamsu da bayanai da muka kawo mishi ya kuma ga muhimmancin yarda da amincewa na biya ma waɗannan ɗalibai namu su zauna ne ta wannan shekara ta 2023 a gurguje kuma muna sane da matsaloli na rashin biya albashi na da ya kama kusan wata biyu zuwa uku in aka hada da wannan jun din shi ma duk da an samu asusun gwamnati ba wani abu ciki da zai iya bada damar biyan albashi mai girma gwamna ya tashi tsaye haikan an bi duk hanyoyi da za a bi allah ya taimaka an biya bashi na wata biyu kuma a hali yanzu da muke wannan magana insha allahu in dama ta bada na lokaci yau dinnan za a biya na june so in Allah ba mu wannan nasara a muna fatan mun juya akalan rashin biyan bashi an dawo daidai a yadda ya kamata da yadda Allah ba za mu sake a wannan lokaci da Allah ya bamu insha Allah ba mu fata a sake ƙasa a gwiwa wurin rashin biyan bashi da yadda Allah sai a cikin saƙonnin kuma akwai bayanai na jin kunya da ban takaici da mai girma gwamnati a gabatar ma jama'a don su sani halin da gwamnati ta samu kanta na ofisoshin gwamnati da ababe na ba da ayyuka na more rayuwa kamar asibitoci da ruwan sha duka an yanke su daga wuta ta jama'a wanda ya fi sauƙin ta da al'amuran mun shiga mun fita tare da su hukumomin ba da wuta sun mai da wuta a gidan ruwa na gusau Ah, saboda ya taimaka wurin tafiyar da samar da ruwan sha ga jama'a a ɗaukacin al'umma a ah, asibitoci ma muna kan wannan da kuma ma'aikatan nan gwamnati gaba ɗayansu ah, ana aiki ne da janareto ba su da wuta a hali yanzu sai kuma motoci na tafiyar da ayyukan jama'a da ko da mai girma gwamna ya shigo babu waɗannan motoci na gwamnati da aka saya don tafiyar da hidimomi na na jama'a wannan matuƙa abin kunya ne a ce jiha kacokan har gwamna a rantsar da shi ya shiga gidan gwamnati a ce ba wata mota koya take da iya gwargwado wannan abu ya saba ma hankali ina ga zamfara kawai za a ga irin wannan al'amari waɗanda suka yi wannan aika-aika ina ga ya kamata a ce a ɗan kai su wurin auna hankalinsu don abin nan baya kan ka'ida gaskiya matuƙa ah, ah, records da muka samu an sai motoci ko lagos state government da ke da baje na wurin trillion bai tsammanin ta sai motoci da suka kai biliyan goma ba balantana karamar jiha irin zamfara mai fama da wannan rashin tsaro da talauci da sauransu a ce ka motoci na kusan biliyan goma sha kuma ku zo ku rarraba ma kanku wa'annan ina ga ya kamata mu juya wannan tunanin namu mu rage wannan son kai a cikin tafiyar da al'amuran gwamnati ah, kuma ita gwamnati hakikan ta fi ƙarfin wani mutum guda ko wata ƙungiya Ah, don haka a tsaye muke kuma insha Allah a shirye muke za mu bi tiriyan tiriyan duk wanda ya san mota ta gwamnati ta jama'a tana hannun shi don Allah muna roƙo muna kira gare shi don Allah mai da motar nan domin taima jama'a aiki ah, saboda ko ba jima ko ba daɗe gwamnati za ta karɓo kayan jama'a ta dawo da su mun yi maganar filaye na gwamnati da aka ajiye su domin yi ma al'umma aiki a nan gaba duk wani hili ko wani gida na gwamnati da aka san an ba wani daidaiko ko wata kungiya da muka fahimci cewa aikin da za ta yi a wurin nan ba na tafiyar da al'amuran jama'a ba ne wanda a turanci ake cewa overriding public interest shi overriding public interest ina ina ga jama'a suna wasa da shi in aka ce abu override ko gidanka da kake ciki gwamnati tana da damar ta zo ta ce za ta yi hanya ya bi gidan nan saboda override ba yadda za ka yi ba yadda za ka balle hili nata ne nata ne ka zo ka yayyanka shi kai abun da ka dama to gaskiya muna kira ga jama'a duk wanda ya san an mishi wannan kuma su hukumomin gwamnati masu wannan eh, masu dauke da wannan nauyi mun gaya musu mun shaida musu suna nan suna fito da wayannan bayanai kuma za mu bi su guda guda guda guda za mu maima jama'a da kayan su a aji ko shekara nawa su kai suna nan dai kayan jama'a ne Randa ita gwamnati kullum bunƙasa ta kai bukata za ta zo to ya ake so gwamnati ta yi shi inda wani bai zo ya yi tanadin wani nan ba kai kana zuwa ka raba shi eh? to kai ka je ka yi tanadin wani abu mana ka san ka aje ba ka aje ba gwamnati wani abu so duka abubuwan da mai girma gwamnati duba kenan ya ce shi bai da da wayannan abubuwa ba so ya ba da approval an yi executive order duk wani abu da ya kamata a bi an bi doka wurin soke wayannan abubuwa kuma an soke su so ku da yadda Allah sai magana ma'aikata Ah, magana ah, sai kuma akwai ishu na hilin jirgi wanda duk wanda ya san halin da ake ciki yanzu a najeriya kusan ne na baya game da hilin jirgi ah, irin wannan project ne na alfarma an bashe shi amma kuma an zo an yi almundahana a ciki shi ma muna kan bi muna bin kadin ya abin ya gudana an yi award na farko biliyan shida aka zo a ƙara zuwa biliyan goma sha ɗaya aka zo da aka kai shi har inda aka kai mun saka independent valuers har guda biyu a jiya jiyan nan mai girma gwamna ya ba da directive hukuma ayyuka da hukumar gidaje su ba shi valuation na haɗin kai tsakaninsu na haɗin gwiwa shine na uku kenan saboda mu haɗa da wannan na independent da su private ne professionals da ya ɗauki mataki yanzu bayanin da muke da shi ne duka duka kuɗin da aka kashe wurin nan in a ƙara 10-15% sama bai wuce biliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya ba wasu amma kuma an biya kuɗin nan ba a yi komai ba so shi ma yana da kyau jama'ar zamfar su sani muna kan wannan insha Allah sai kuma ta gefe ma'aikata shi ma akwai garan bawo da a gurguje mai girma gwamna ya aminta zai yi kuma ya fara akwai manya-manyan sakatori wanda aka yi ya duba ya ce bai amince da yanzu ba saboda ayyusu ne bayan faduwa zaɓe don kawai a ƙara ma gwamnati nauyi da sauransu ya ce su koma ya yi suspendin wannan kuma akwai tsare-tsare dangane da samun himmatuwa ga ma'aikata da kuma ta da ayyukan shi kan shi wannan tsarin yana nan tafe yana kai a satin da zamu dawo sallah insha Allah zamu zamu yi onbe zamu bude zamu saka ma jama'a shi domin su sani ban san akwai wani area da na yi missing sai na sarakuna su ma wayanda aka yi daga daga Disamba saboda muna ganin na ah, su ma an yi su ba akan ka'ida ba mai girma gwamna ya ba da dokar dakatar da su kuma riga an sanar da su ah, kuma abu ne in ana gyara abu ne zai ci gaba da faruwa duk inda muka ga abun nan bai saitu ba insha Allah za mu saita shi assalamu alaikum